ba a kan mimbari sai ya tambayi ka ya kututture ya yi kututture ya kama kuka kukan da ya kusa ya kekeci saboda shaukin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam zai rabar shi kaga la kan shida kama da yake cewa wa kullu tabbiratin ghayru ula li hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu qala رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود عبد الله بن مسعود ya ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kabarbari duk sunkuyawa da yayi duk dagowa fi kulli raf'in wa khafd duk dagowa da sunkuyawa Allah sallallahu alaihi wasallam yana kabbara wa qiyamin wa qu'ud duk tsayuwa da zama annabi sallallahu alaihi wasallam kabar sai ce ai taba'an li amalihi alaihi salam wannan hadithin da malai kawo hadithi ne shan ba shi da inganci kwata-kwata abu dawud al-bayalisi yace hada indana batilun ki wannan hadisi batil mana hadithin abdullahi ibn abdurrahman Ibnu abza an abihi shine abdurrahman Ibnu abza shine yake cewa annabi sallama annabi sallallahu alaihi wasallam fa kana la yutimmu takbira idha khafada wa rafa'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya cika kabarbari idan ya sunkuya ko ya dago baya cika su asalin hadithin kamar da malai ambata Abu Dawud ya rawaito shi al-Imam Bukhari shi ma ya rawaito shi a Tarikhul Kabir abu dawud tayalisi ya ce haza inda na batil batil hadithi ne ba ta ce idan ma hadithin ya zama mahfu to yana yawa shi ibnu abza ya yi sallah can bayan masallaci ne baya jin kafa barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma ya zama sautin baya kai mai da dole sai hukunci da abin da yake wannan hadithin bai inganta baballanta aka kafa dalili da shi akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar wani su kabarbari fatabbihu alaihi salatu wassalamu fil khafdi war raf'i taratan a taratan wannan koyaushe ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance muwadiban ala takbirat wa tarkuhu fihi ma ukhra wannan kuma bai inganta ba bai inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci yana kabbara ba wani lokaci baya yi koyaushe annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiyaye kabar da wanda yake faɗa cikin hadisin abu huraira inna ma ju'ila al-imam yutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru idan imam ya kabbara to kuma ku yi kabbara wala tukabbiru hatta yukabbira kada ku yi kabbara sai liman ya sai ma da ke cewa nan akan hadisin da shi ya gina kenan akan wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam baya cika kabar bane sai yake cewa wani lokaci yana bari kenan wani lokaci kuma yayi to sai zama ba dole bane amma asalin hadisin ka duba shi ba shi da inganci imam abu dawud da sai ce hada indana batilun to akan wannan nukta muka tsaya ke nukta ta bakwai wata shahudani akwai tahiya ta farko da tahiya ta biyu su ma sunnuni ne wani julusu lahuma da zama don taniyar farko ko zama don taniya ta biyu da wannan tunda sunna ce ita taniyar sannan zaman ma sunna ce mutumin da zai bar taniya da mantuwa sai ya yi sujjada qabla salatu, yana cin sunnoni masu ƙarfi da makaranta sina shina kaza kimaji ta'ani adadu surat al-tabari to taniya guda لحديث ابن مسعود رضي الله عنه falyaqul kaga sai bayyana mana aina zaka yi wannan attahiyatu lillah amma ta tahiyyan ibnu mas'ud kuma abun mamaki ba shine maliki ya suka dauka amma sun dauki wani bangare a cikin tahiyyan ibnu mas'ud suka kafa dalilin shi a ah? sai ke cewa me mutane suke wajen sun fara shuru yawa tahiyyar ibn mas'ud ita kuma ta bambanta da tahiyyar da malikiyar suka dauka ina ga wannan musa shi karatu mai zaman kanshi maganar tahiyya a malikiyar suka dauki tahiyya sannan kuma jimhur malamai suka dauki tahiyya sannan wace tahiyya ce tafi inganci akwai tahiyoyi daban-daban daban kama ta ibn mas'ud din ita ce tafi inganci lura da cewa hadifin yana cikin bukhari da muslim yake sannan kuma lafzan tahiyan baki da baki ya dauka da gurbin manzo a sallallahu alaihi wasallam kaga akwai at-tahiyatu lillah sai was wa wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy zuwa gashi kaga tahiyan da malikiya suka dauka ita ce tahiyan da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake zama kan mimbari ya karantar da sahabbai da tabi'ai ita ce muka fi saba da ita at-tahiyatu lillah az-zakiyatu lillah tayyibatu salawatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh zuwa karshe iri ne amma kaga farkon ne akwai dan bambance bambance to kaga nan no sallallahu alaihi wasallam yake cewa falyakul lalle yace yayi tahiyya ke wa kaida shine in an yi umarni yana nuna maka wajibci amma da ka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar tahiyya sai kuma yin sujjada qabla salam sai ke cewa ba wajiba rukuni bane kamar fatiha ce nukta ta takwas daga cikin sunnoni wa taqdimul fatihati ala sura ka fara yin fatiha sai kuma ka rubuta karanta sura sai malai yake cewa lilittiba'i dan biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ittiba' zaka yi zallan kamar yadda waye yake yi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin dai zabara kai sallah irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ba to tawa za ka shine da Allah ce la barkana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma lilittiba'i li muwadabati nabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi muwadaba ya doge ala qira'ati surati ba'da al-fatiha akan karatun sura yana zuwa ne bayan fatiha fi salawat cin salloli gaba ba da abi qatada radiyallahu anhu daga abu qatada shine al-harith ibn rabi'i al-ansari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhri annahu sallallahu alaihi wasallam wajen salatu adh-dhuhr ana ce mata al-ula ana ce mata al-hajira ana ce mata adh-dhuhr amma kaga mu Hausa kawai sallar azhar ba sai ko tana da suna kuma ko sallar rana ga sallar rana kuma ba ita kadai bace wannan kaga ci ya fi azanci fiye da me fiye da Hausa hmm? to fil ulayaini arakoyi biyu na farko ulayaini kaga a larabci ko sai ka takaita maka magana gama Hausan za ka rubuta biyun farko to kaga harufan sun fi wannan yawa to yana karanta me ummal kitabi wa surataini kaga sai fara gabatar da fatiha ummul kitabi ana ce mata ummul kitab ana ce mata ummul qur'an ana ce mata as-sab'ul mathani ana ce mata al-qur'anul azim in kana so ka ga sunayen fatiha da lakubin fatiha to ka duba littafin al-itqan fi ulumil qur'an nawa al-imam as-suyuti to ga ne baka baje koli wajen suna 20 da wani sunan fatiha ana ce mata ashafiya ana ce mata arruqiya to yana fara karanta fatiha da kuma sura biyu mana kowace raka'a da sura take abu qatada shine al-harith ibn rabi'i al-ansari to abu na tara sai ma da yace wa taslimatu thaniya wa thalithati lil ma'mum sallama ta biyu da ta uku ke sallamomin guda nawa kenan guda uku kenan yanzu ta farkon ita wajiba ce ga da wannan sai ce maka wat taslimatu thaniya ta biyu yawa ta farkon tana ina kenan tana cikin farillai ke tana cikin farillai amma abin mamaki ita farillan nan bata zo a cikin hadithin wannan balaraban kauyen ba al-musii'u salatuhu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce sallama ba to kaga ba dalili bane akan cewa to ke yazo ya sallama ta tahiya sai ya tashi a sai a dauko sallama ina wani su hadisan to kamar da bai ce dora hadin dama kan hagu ba to kaga sai ka bi wani su hadisan sai ka kawo shi in dai ba san zuciya za yi to yake cewa raddan alal imam zaka mayar ma da imam sallama wannan a cikin mazhaban malikiyya ce amma jumhurin malamai kai har wurin imamu malik din in ka duba cikin masalikud dalala fi sharhi matinin risala me yake fada maka yana biya maka cewa sallama biyu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ita sallama ɗaya kuma to malamai da yawa sun ce hadithin ba su inganta ba ga magana ikon abdulbar al-maliki in ka duba al-istirka a cikin mai al-istirka sharhi ne na mai sharhi ne na muwatta ta imam malik to sai ke cewa ruwiya annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahidatan an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ne qal min hadithi sa'ad ibn abi waqas hadithin sa'ad ibn abi waqas akwai hadithin ba an cewa ba akwai wa min hadithi aisha kuma akwai hadithin aisha ita ma ta rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallama ne qal min hadithi anas hadithin Anas ibn Malik kaga shi ya ambata maka hadisi to yaya magana take illa annaha ma'lula duk hadisan duka suna da illa la yusahhihuha ahlul ilm bil hadith malaman hadisi ba sa inganta irin wannan hadisi kuma in ji waye kenan ibn abdul bar al maliki in ana magana a duniya defense ga imam malik to shi ake gabatarwa shi ne kamar babban lauyan imamu malik duk wani abin da zai zo maka ga tangarɗa a cikin muwatta to sai dai ka tuntubi wa ibnu abdulbar to shi ne da bakin shi ke cewa duk hadithan ba su inganci to yake cewa li anna haditha sa'ad akhta'a fihi ad-darawardi a cikin hadithin sa'ad ibn abi waqas ad-darawardi yayi kuskure farawahu ala ghairi ma rawahu an-nas sai ya rawa riwayan hadithin bayan da mutane suka yi riwaya ba kaga ya zama shakin shi ya to taslima wahida wa ghayruhu yarwi anhu taslimatayn banda da rawadi wanda suka yi riwaya da gurin sa'ad bin duka suna to sallama biyu ne amma shi kadai sai ya to sallama ne to kaga a ka'ida shine idan mutane da yawa suka to hadisi sai mutum da ya zo ya saba musu to wannan ruwaya mutum da sai a ce shazun ba a karɓar ruwayen shi duk ƙarfin haddan shi inda ya saba ma wani suka mutane da yawa wani suke amintattu ga hadda shi ke nan ruwayar shi za a kore ta ruwayar nan jama'a masu yawa ita ce mahfuza ta fata an gane wannan ɗaya daga cikin manyan malamai na malikiya shi ma ya sharhi muwaƙa mai suna al-muntaka shine imamul baji قال الباجي وغيره أحاديث التسليمة الواحدة غير ثابتة شما الباجي المالكي ينا ده شرح موقع وإن وانا نكي ده شيء مجلد بقوي صوهم دبو كان أنا ربطو متكا ده شما يكي جو حديثا بس إنغانتا قال العقيلي الإمام العقيلي shi yana littafi ad-du'afa'ul kabir yace la yasihu fi taslimatin wahidatin shay fi taslimatin wahidatin shay'un dai magana wai sallama ɗaya ne to ba hadithin da inganta in ji wa kenan al-uqayni daga cikin malaman da suka da'afa suka ce hadithan sallama ɗaya babu inganci in ka duba masalikul dalala wannan littafin dai yana da kima sosai daga shafi na 50 zuwa 51 abu hatim ya ce da'if sallama ɗaya da'if al'imamu tahawi shi ma ya ba'afa al'imamu a tirmidhi shi ma ya ce da'if al'imamu albai haƙi na hudu ya ce shi ma da'if al'imamu daruƙutni shi ma ya ba'afa hadithi kaga malamai biyar ke ibnu abdulbar na shida ya ce da'ifi al'imamu albagawi na bakwai ya ce da'ifi al'imamu nawawi na takwas ya ce da'if al'imamu baji shi ma ya ce da'ifi malami na goma ilimamin rukaini duka sun ce wannan hadithan sallama daya masu rauni ne tutun da masu rauni ne sai yaya yake nan to wannan ina son wani sako daga sheik ibrahim inyas hmm? raf'ul malam amman qabada wa rafa iktida'an bi sayyidil ana shi shehi anan littafin yayi mukaddima sai ce alfasulul awwal fi wujubi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi yayi shimfida mai karfi akan wajabcin bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai fada abi duk abin da ya aikata abi to amma mabiya kuma ba haka suke ba to alfaslu thani an la immata tabarra'u min kulli ma khalafa as-sunnah a imma gaba ɗayan su Abu Hanifa Malik Shafi'i waye dan karamin su Ahmad bin duka sun barranta da duk abin da ya saba ma sunna to yayi bayani yayi bayani sai al-fasl ath-thalith fi bayani ma huwa al-madhhab mecece madhhaba wa ma yuqalladu fihi al-a'imma menene za a yi takalidanci ga a'imma wa ma la yuqalladun kuma menene bara kwaikwayo da su a gurin ba to sai ce al-babul awwal domin littafin yayi shi musamman akan fiqh ne to sai ce fil rafi'i fil mawaqil arba'a ana daga hannu a gurare hudu ba guri dai kawai ba gurare hudu shi ne muka zo mu musahabbai littafin zai sake zuwa mana to sai ya ce wa kaifiyatihi da kuma yadda ake daga hannu to yi bayani wannan ba shi muke so sai albabu thani fil qabdi dora hannun dama akan hannu kuma ita ruwan hadisai ne a gurin mututu kuma ba wai littafan da baka sani irin littafan hadisai sosai irin su sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud sunan tirmidhi nasa'i ibnu majah su musnad ahmad duka irin wannan littafan da ka san su dai kuma yana kotin da irin wannan malaman su ibnu abdul bar ibnu al-arabi duka dai wanda ka san su malaman sunna sosai to yayi magana akan al-qabd da wannan yake samu suka sa suratul muallif a tunda su suna hotuna da yawa suratul muallif wa huwa yunaji wa huwa fi salati yunaji rabbahu suratul muallif wa huwa fi salati yunaji rabbahu wadi'an mi aha yadal yumna ala al-yusra kuma ala al-sadr akan kirji dorawa na me na wannan na sunna to ya yi magana sosai da quotation na hadisai ba kaɗan ba ba gaskiya akan wannan matsala to sai ce babu sa albabu salif fil basmalati za zaka fara da bismillah ko baraka ba الباب Za ka yi amin a bayyane. جهرا zai yi a bayyane أبيني To ya ta ruwan hadithai shi ma a قرم to mun zo gurin da muke so albabul khamis fi taslimatai a shafi na 94 ke to yana ke so dan karanto maka abin da ya malam ya rubuta albabul khamis fi taslimatai ba an ta sabani akan wannan ba to zai zama abun kunya ga ahlus sunna ya tsaya yana sabani kan me akan sallama da ya sallama biyu kuma ba ga malamai sun yi ruwan hadisi kuma sun ce hadisan ma ba su inganta ba to ka wanda ya zo daga baya baya kamar muhammad nasiruddin albani to shi ya ce hadithin ya inganta na sallama ɗaya in an tattara hanyoyin hadithin to ba laifi in kai da ma cikin sallaman ita ce ta ina ita ce ta ƙarshe za ka yi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu za ka ƙarasa tashin albarka bayan da ka ƙarasa tashin ina rahma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai assalamu alaikum wa rahmatullah a wata riwaya ta Abu Dawud duka wa barakatu dama wa barakatuhu hagu assalamu alaikum wa rahmatullah sai assalamu alaikum wa rahmatullah daidai da daidai sai assalamu alaikum wa rahmatullah to sai ka dan dakata karka karasa tashin rahman. assalamu alaikum na uku kenan to sannan na karshen na hudun shine assalamu alaikum ba karasawa tashar rahma ballanta na albarka to kai kaga zaka dakata wannan tashar Allah gundin karasa tashar albarka da rahman gaba to sai malam yake cewa ina son karanto mana da malam yi mana shimfiɗa kafin mu zo cikin littafi sai malam ce wa aqulu billahi ta'ala tawfiq zai maka magana akan taslimatai ne kuma mun karanto a cikin masalikud dalala shi imam malik rahimahullahu ta'ala shi da kanshi yana mai yana sallama biyu da fata an duba gurin kuma ka rike shi da karfi sosai duk wanda zai ce maka a malikiya a ce a da komai masani ko dalali karka yadda ka kawo maka ka kawo mai naka ya dauko nashi sai ya kawo sai ya bude sai ya karanta da bakin shi to mana yake cewa akhraja abu dawud bi sanadihi an abdullahi عبد الله بن شين ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان wa an shimalihi hatta yura bayadu khaddihi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yayi me gefen dama da hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah nabi wa rawa bi sanadihi an wa'il وائل بن من ابن هجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسلم عن يمينه assalamu alaikum wa rahmatullah wa an shimalihi assalamu alaikum wa rahmatullah kaga yanzu ya shiga maka sunan Abidawud. sai ce wa rawan nasa'i imam an-nasa'i shi ma ya rawato bi sanadihi an amir bin sa'd an abihi waye kenan sa'd ibn abi waqas aka ce an rawaito hadithin sallama ɗaya da wurin shi to shi ne ke cewa kuskure ne domin addarawardi shi kada ya rawaito sallama ɗaya amma duk wanda suka yi wayan hadithin sa'adu na biyu wa ka sallama biyu ne to shehi ma ya kawo ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an ni wa an yasarihi Ƙara sa'ad fa kuntu ara Rasulallah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi kaga yanzu sa'ad ya tabbatar maka da me sallama nawa hatta yura bayadu khaddi wa akhraja an mis'a wake nan akhraja imam an-nasa'i ala samitu jabir ibn samura yaqulu kunna idha sallayna khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam qulna assalamu alaykum assalamu alaykum sun sun yi sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suna assalamu alaykum assalamu alaykum wa ashara mis'ar bi yadihi an yaminihi wa an shimali a dama da hauke qala fa ma balu ha'ula'i alladhina bi aydihim a farko suna sallama da dama ne eh, hannun dama mana nan da nan ke da sai manzo Allah sashe me yasa suke wurgi da hannayensu ga annahum adnabul khayl shums amma yakfi an yada yadahu ala fakhidhi ayi shega kawai ka sanya hannunka tafin hannunka akan cinyarka thumma yusallimu ala akhihi an yaminihi wa an shimalihi kaga dai duka sallaman guda nawa kenan sallama biyu sun barawa bi sanadihi wa kenan al-imamu nasa'i anil aswad wa alkama qama an abdillah qala ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'ud oke hadithu na makaranta kenan sai yace wa yusallimu an yaminihi shi al-qari wa yusallimu an yaminihi wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah hatta yura bayadu khaddihi sallama nawa biyu wa ra'aytu ababakari wa umar radiyallahu anhu ma ya anhuma da dhalika to su ma din an rawaito sallama nawa ɗaya da gurin su to tunda an rawaito ɗaya an rawaito biyu sai in takaita nawa kenan sai in takaita biyu kawai in wancan din ya inganta kaga sai mu dinga dan tattabawa 50 50 wani lokaci ayi guda ɗaya wani lokaci mafi yawanci sai ayi ta yin nawa biyu kama a shekara in ka ɗanyi ko a sati ɗaya ne kai sallama ɗaya so ɗaya to kaga duka sauran kwanakin shekarar sai ka ta sallama biyu ke kaga ka dan taba yi ko a sati ɗaya ka dan yi so biyu uku to sauran kuma ka ta sallama biyu ka dan taba sunna amma ka ce ka share sallaman gaba ɗaya guda ɗaya to a gurin malaman da suke cewa bai inganta ba to shikenan sai a ta tafiya biyu ke amma gurin da suke cewa ya inganta kaga sai ka dinga tabawa ko yaya kai ko a witiri ma an ka tashi za ka yi witiri kamar da Aisha take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah da daddare zai sallama mai karfi har sai ya tayar da ita ok a masallaci ne kenan kaga a gida ne wannan to kaga na kai sallah a gida ya kadan tattaba sallama ne ke. to abubakar da umar radiyallahu anhu masu ma suna yin sallama gefen dama gefen hagu assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah thumma akhraja bi isnadihi har yanzu da imamun nasa'i الوازع بن حبان أنه سأل عبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبر كلما وضع الله أكبر قال الله أكبر زين فاردمي كبر كلما وضع الله أكبر duk lokacin da zai sunku ya Allahu akbar kaga yanzu yana cikawa ko yana ragewa kenan kullama wada'a Allahu akbar kullama rafa'a ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره وإنزي أقبع مكا ياشك سنن أبي داود ياشك مكا سنن النسائي تسيتي وفي سنن ابن ماجه بعد تخريج الأحاديث المتقدمة bayan ya kawo wasu hadisai can rawa an abi musa qala salla bina yawmal jamali salatan yawmal jamal shi abu musa al-ashari ya musalla zakkarana salata rasulillah sallallahu alaihi ya tunatar da musallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amma an nakuna nasinaha ko dai mun mance da sallar annabi sallallahu alaihi wasallama wa imma an nakuna taraknaha ko ma tun lokacin da mun bari to yaya yusallimu ala yaminihi wa ala shimalihi ya yi sallama dama ya yi sallama kuma yaushe yawmal jamal bayan rasuwan wa nan ma bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi da abubakar da umar qala shafi fil umm to sai shehi ya shigo littafin al'um na imamu shafi ban san kuna da shi ba kalubalen mu wa yake da littara da shi ba amma shehi yana da shi al'um na Imamuwa a ash-shafi'i ba da takhriji ahadith at-taslimatayn bayan ya ta kawo maka hadisan sallama biyu sallama biyu sallama biyu ma nasu wa bi hadhihi alahadith kulliha na'khudhu imam shafi ce to da wannan hadisan zamu dauka mu dinga aiki da su fa na'muru kullu musallin ko wani mai salla ko a Jos ke, ko a Kaduna al musallima taslimataini in zaka zo sallah kai kai sallama bi injuwa inji imam shafi'i imaman kana au ma'muman kai imam ne ko mamu ne duka sallama nawa biyu ba uku ba kenan au munfaridan ko kana sallah kai kadai wa na'muru al-musalli khalfa al-imami kuma muna umartan wanda zai salla bayan liman idza lam yusallim al-imamu taslimataini to yanzu shi ya shiga mana shafi na 96 ke bari sake karanto jumlan naga kamar za ta danyi. za ta ɗanyi amfani sosai wani amurul musalli khalfal imami idan lam yusallimu al-imamu taslimatayn idan liman yayi sallama ɗaya bai sallama biyu ba to shi imamun an yusallima huwa taslimatayn kawai kai sallama biyun ka ba ruwan kalbi wa yaqulu fi kulli wahidatin minhuma to ya zaka faɗa assalamu alaikum wa rahmatullah kowace a ci ashe duk shirme ma muke ta yi jama'a shirme kawai muke yi abinda malamai tintin shekara dubu da wani abu sun gama mana matsaloli amma kuma tsayana ta matsala akan wani wani amurul imam an yanwi zalika to shi ma imam ana umartan shi ya yi niyan wannan man an yaminihi fi taslimatin ula assalamu alaikum wa rahmatullah wa fi taslimati thaniya man an yasarihi mana yana niyan wanda yake daman shi assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma wanda yake gefen hagun shi ma assalamu alaikum wa rahmatullah wa na'muru bi dhalika al-ma'mum wa yanwi al-imam ay fi ayi nahiyatayn kana kowani nahiya yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah wa in kana bi hidai al-imam nawahu fi allati an yaminihi don kana daura da liman ne to shi kenan zai sai assalamu alaikum wa rahmatu wanda suke da maka ko wanda suke daura da shi wa annawahu fil akhirati lam yadurru wa in azubat anil imami aw al ma'mum niyya to ya kasance baka kulla niyan a lokacin ba wa sallama assalamu alaikum في اللفظة والناس لقطع الصلاة فلا wahidun min ha salaman wala salata? to idan ya kasance niyan ta yi wahala sosai wa sallama assalamu alaikum sai aka yi guda ɗaya kawai alal lafzatin alal lafza akan lafazi ɗaya akan wannan lafazin Wannan haka ma mutane suka yi assalamu alaikum li qat'i salah dan dai kawai a yanke sallah lokacin an nuna sallar ta zo karshe to fala yu'idu wahidun minhuma salaman wala salata in kai guda ɗayan baraka sake sallah ba sallar ta yi wala yujibu dhalika alaihi sujudu sahw in ka bar guda ɗayan ba ce kuma sai kai sujada ta wa ba wa in iktasara rajulun ala taslimatin yanda mutum zai takaita akan sallama da yace shi gaskiya gaskiya sallama da zai to fala i'adata ilai alaihi sallan yi. wa qallu ma yakfihi min taslimihi to mafi karanci kagance mafi karanci kaga akwai mafi cika kenan yawa an ya kula assalamu alaikum shi kenan mafi karanci ke to kaga kai zaka yadda da mafi in kudi ne billahi allazi la ilaha illa huwa qariyanka qariya ne wallahi a ce ga miliyan daya kaga assalamu alaikum miliyan daya assalamu alaikum wa rahmatullah miliyan biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh miliyan wanne zaka dauka tsakaninka da Allah ashe ƙarya ne kenan sai a babin addini ne ka ce za ka dauki na kasa amma babin duniya kana daukar na sama to mu duba dai jama'a in dai ni akan kaina ne wallahi baran takaita ce ga miliyan dai assalamu alaikum kai assalamu alaikum wa rahmatullah 2 miliyan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu 3 miliyan billahi alladhi la ilaha illa huwa 3 din nan zan tafi kai ma wallahi gudun ka tafi shi ma din wallahi gurin zai tafi in dai kudi ne gama wajen lada kuma sai mutum ya dakile akan mafi karanci kuma zuwa na taba ta kashi akan to ji dai fa in naqasa to in ka zo za ka taƙaita assalamu alaikum sai kuma ka ɗan rage wani harafi fa in naƙasa min haza harfan in ka rage wani harafi akan assalamu alaikum ɗin baka cika cikakkiya ba ada fa sallama koma ka sake sallama guda ɗayan da ka sake ta ba ka ce guda ɗaya za ka yi batoyi amma dole sai ka fito da komai da komai assalamu alaikum assalamu alaikum wa in ya fa'al, da in baka yi haka ba kuma hatta kama har mutum ya tashi a gurin to ada lissahawi. Sun ma sallama wannan a gurin imamu shafi yake shi ya nakalto maka wannan da gurin imamu shafi a cikin littafin shi al'umma to sai ka koma in dai ka rage wani abu har ka tashi to ya ka koma ka yi sujjada na sahau sun masallama ka sake sallama wa in bada faƙala alaikumus salamu karihtu zalika lahu domin wani kuma ya ce alaikumus salamu ce imamu shafi ce ya kyamaci wannan wala i'adata fi salati alaihi kuma ba zai sake sallan ba a gurin imamu shafi ke amma kan je gurin wani cewa wannan ba ta yi ba kama maliki ya kai wannan bai yi ba li'annahu zikrullah domin ce wannan zikiri ne yayi kace me alaikumus salamu kaga kai upside down ken me kun assalamu alaikum kai kai ka ce, alaikumus salamu to yace ai zikiri ne wa inna zikrullahi azza wa jalla la yaqta'u salat to kuma yi zikirin ambatan Allah baya bata ma sallah to wannan dai fahimtar imamu shafi ke amma suka ce a'a kuma a'an shine a'a din domin mai annabi sallallahu alaihi man amila amalan laysa alaihi amruna kai ma ka san sauran kawai faruwa kai ma ka san sauran an mayar ma da kayan ka to qala ash-shaykh qala ibn al-arabi ibn al-arabi yana fadin wannan a cikin al-arida al-arida wani littafi kenan al-arida mana aridatul ahwazi bi sharhi sunan tirmidhi kaga alaman ba mu da shi ke eh amma shehi yana da shi ko al'arida in ka an ce maka ibnu al-arabi a cikin al'arida shine aridatul ahwazi bi sharhi sunan tirmidhi akwai kuma tuhfatul ahwazi bi sharhi sunan tirmidhi ni shi wannan na abdurrahman al-mubarakafuri an gane wancan tuhfatul ahwazi na ibn arabi shi ya fara yi shi kuma sunan shi mai aridatul ahwazi kaga shi dan malikiya ne original duk duniya an san shi al-maliki ba'da takriji hadithi taslimatayn bayan da ya fitar da hadithan sallama biyu hasanun sahih kuma hadithai ne hasanun sahih wa hadithu aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslimatan wahida tilqa'a wajhihi yamilu ila shaqqil ayman shai'a sai ibn al-arab ya ce mi hadithun ma'lulun hadithi ne mai illa ijuwa inji ibn al-arab fa dakhala rajulun min ahli al-iraq al-madina faja'a masjid rasulillah sallallahu faraka inda ibn shihab fa sallama taslimatayn kama taqaddama fa qala lahu ibn shihab min ayna anta qala min al-kufa wani mutum ya zo daga cikin mutanen iraq ya zo garin madina sai ya shigo masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah gurin ibnu shihab malami imam malik kuma da yi sallaman sai ya sallama biyu assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah fa qala lahu ibnu shihab min aina anta sai ibnu shihab malami imam malik ya kai daga ina kake ne kamar da in kai ma ka shiga wani masallaci yanzu ko an goro nan in ka je kai sallama biyu sai ka ji an fara maka inta kai daga ina kake ne ko ka san adam ba haka bayan haka wa annal da kuma lillahi kuma manzo Allah ka turo zaka ce ba haka to kai wallahi anan masallacin ko kadan karkace in an shigo ba a sallama daya sai dai ka ga mai ma'lula amma akwai malaman da suka ce in zaka yi kai kayanka amma ko kadan mutum ya shigo masallaci ya sallama daya ka ce nan ba masallacin sallama daya bane a yazo ya kai shi amma sai ka ga mai mafi mafi inganci shi kenan amma ka ya shigo masallaci ka ce kai kai a nan fa ba a sallama ɗaya to kaga ka zama ɗan ta'adda ke Allah ya kiyaye ni zama ɗan ta'adda to sai mutum ya ce minal kufa shi ya zo daga kufa ne qala min aina laka hadha taslim to daga ina ka samu wannan sallaman guda biyu to mutumin kufa ma sha Allah qala akhbarani ibrahim an alkama an ibn mas'udin bihi kawai sai kawo mai hadithi kuma shi malamin hadithi qala ma sami'tu bi hadha ibn shafi ya ce wallahi wannan hadithin ban taba jin shi ba fa qala lahu ar-rajul min aina anta to kai kuma daga ina kake kai ba kauye ne fa qala lahu ibn shihab sai ibn shihab kuma babban malamin hadisi shi ogane ne ma malik ba qala lahu ya shihab wa aita hadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk hadithan manzo Allah ka kiyaye su ne duk ka haddace su kullahu duk hadithan ka haddace su ne zaka ce na ce maka daga Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai daga Alqama daga Ibn Mas'ud ka ce baka san hadithin ba to duk hadithan manzon Allah ka sani qala lahu qala la sai ce a a ba duk hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sani qala lahu fa fihi sun maƙala la fasulusaihi ya ce to yanzu a cikin Hadizan manzo Allah ka ka haddace tutat fasulusaihi tutat 2 over three ke ƙala la ya ce ina ban kai ba ƙala fa nisfuhu ya ce ka haddace rabi ƙala na'am Ya ce eh rabin hadisai kam insha Allah da kai gurin qala na'am aw sulusu. ya ce ko dai ya ce ya haddace wantat ƙalar rajul to sai mutumin yake ce mai mutumin ina mutumin kufa yanzu yana dubbe da da malamin imamu malik ne to ya zo ya sallama biya ka ce wannan daga ina sai ce ni ibrahim an alkama an ibn mas'ud shi ibn shab ya ce ban san wannan hadithi ba oke baka san hadisan ba to duk hadisan manzo Allah ka sani ce a'a cutar ka haddace ce a a to rabi ba ya ce eh ko kuma dai ya haddace wanta. to kaga yanzu akwai saura masu yawa ke in ya haddace rabi akwai sauran rabi ke to sai ya bige shi ya ce faj'al hadha fi thuluthayn alladhi alladhi alladhina lam tara to wannan hadithin sai ka sanya shi a tuta din da baka sani ba shikenan kaga ya bige babban malami fa dhahika ibn shihab kawai sai mai dariya sai aka mai da abun kawai dariya kaga ya san cewa wannan shi ma ya san me yake ke to kai ma ka rike irin nan duk wanda zai taba ka kawai ana laƙalla karka kawo mai hadisan ka ɗauko mai ko da ku dalala don abin ya yi karfi ƙarfi ce to je ka kawo min sayyid bukhari da sayyid muslim da sunan abi dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah kutubu sitta to sai a zo baje koli a ga cewa waye ke da gaskiya qala abu isa tirmidhi kaga wannan nassin da malam ya kawo mana nawa kenan na ibn shihab a cikin al'arimatul ahwali tana da ƙarfi matuka wanzan ce to yanzu malamin imam malik din ne shi ogan kwata kwata ba malamin imam malik aka ce ka haddace hadisin manzo Allah ka kafe shi ba idan malami bai haddace ba dalibi ba in babi aula zaka ce to ka haddace rabi ce a to aka ce ka haddace eh rabi ce ce eh ko kuma sulusi ya ce to wannan hadithin da kake mai inkari ka sa shi a can tunda baka san shi ba to yana can abin da baka sani ba ke qala abu isa wannan la shakka sai an yi photocopy shi ba albabu alkhamis fi taslimatayn akwai mai photocopy ana insha Allah zan bashi ya maka photocopy ko da wayannan babin taslimatai da kuma wasu masu muhimmancin da za mu same su yau kama abin da ya shafi aljaharu bin ta'ami cewa amin a bayyane dora hannun dama akan hagu a alqabdu albasmala dai babu wani jayayya mai karfi karfi at-ta'min jaharan lil wal to sannan kuma fit taslimataini da alƙabdu da raf'ul yadaini fil mawatin al wa kayfiyatiha wayannan gurare guda hudu muna da bukatar mu karanta su tiriyan tiriyan kaga sai zama kalubale gare ni kaga shi dai wannan yana ɗarikan tijjaniya ne a sheik ibrahim inyas ɗarikan tijjaniya ne da sannan kuma kai za ka ce wai kai ahalus sunna ahalus sunna ba ahalus sunna ba ka ji sunan mu ahalus sunna kuma sunnonin kuma sun gagare ka ya zama abin kunya wallahi una ka ce ɗan ɗarika mushiriki murtaddi menene menene shi kuma yanzu yana ta kawo maka hadisan manzan Allah hadisan manzan Allah hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kai kuma kana ta korewa to yanzu wannan shirkan zai koma kan wa kenan to wannan zai zama shirkun fil rububiyya kenan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam ko ka san ka halatta abinda Allah ya haramta ko ka haramta abinda Allah ya halatta ko manzo Allah yana zama shirka ne shirka ne original ka duba fatul majid to Allah ya kiyaye mu da shirka ma zahara min hawa amin to sai malai yake cewa cikin sunan tirmidhi wa qad qala bihi ba'd ahli al-ilm fi at-taslimati fi as-salah don suna ganin cewa ai sallama dai babu komai wa asahhu riwayat kaji imam tirmidhi yake cewa asahhu riwayat an an-nabi sallallahu alaihi wasallam at-taslimatani amma mafi inganci ruwayoyi da gurman manzon Allah sallama biyu ne wa alaihi aktharu ahli al-ilm min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wattabi'ina wa man ba'dahu yanzu ka bi abinda manzon Allah yayi sahabbai suka yi tabi'ai suka yi kai laifi wallahi ba kai laifi ba wara'a qaumun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghayrihim taslima wahida amma su sahabban suna ganin ai sallama dai kwal fil maktuba kuma sallan farilla to amma kaga mafi yawanci fa suka ce sallama biyu ne kuma sarkin yawa ya fa sarkin karfi in ma wannan din ma ba malamai yanzu na kirga malamai goma suka ce a hadisu taslimatul kulluha ma'dula to kaga babu karfi ballan da kuma a ce wai sarkin yawa ma ya fi sarkin wayannan kuma na bibiyun su ne mafi karfi suna cin sayyid bukhari sayyid muslim to sai ma da yake cewa qala shafi in sha'a sallama wa taslimatan wahida to kaga yazo kaman sabarin da yake garin Jos da wayansu gurare yake in sha'a sallama taslimatan wahida wa in sha'a sallama taslimatayn to kai in ka so kai daya in ka so kai biyu to wani abun fada ne wannan jama'a to yanzu ya gama mana sunan Tirmidhi yace wa fi wa fi zadil ma'ad okay ashe shehi ya sallata ban sunna kenan wa fi zadil ma'ad zadul ma'ad fi hadimi khayl ibad thumma kana yanzu yana quotation daga zadul ma'ad ke thumma kana sallallahu alaihi wa sallama yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalika hadha fi'luhu ratib wannan shine ratibin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ratibi kullun da kullun diman da'iman wa rawahu anhu 15 sahabiyan rawahu anhu khamsatu ashara sahabiyyan sahabi goma sha biyar suka rawaito wannan diban da'ima a masallaci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ki to sai kirgo su. tunda yana kofi ne daga zadul ma'ad fi hadi khairil ibad kuma billahi alladhi ka dauko zadul ma'ad dinka ka duba ka gani ko ba haka bane wa hum abdullah ibn mas'ud wa sa'd ibn abi waqas kaga sa'd ibn abi waqas ana sa a cikin gefen yan sallama nawa kenan biyu ba ɗaya ba domin shi addarawardi shi ne kuskure ya rawaito sallama ɗaya amma duk wanda suka rawaito hadithin sa'ad biyu ne wasahal ibn sa'ad ne sa'idi uku kenan wa'il ibn hujr hudu abu musa al-ash'ari biyar hudhayfa ibn al-yaman shida ammar ibn yasir bakwai abdullahi ibn umar takwas kuma shi abdullahi bin umar ruwayar da zuwa muwatta da ita ake dogara cewa sallama daya sallama biyu sallama amma shi ya roto tare da gurin manzon Allah nawa jabir ibn samura tara albara ibn azib goma abu malik al-ash'ari 11 qalq ibn ali 12 aus ibn aus 13 abu rimtha adi ibn umayra radiyallahu anhu sahabi goma 15 وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه ابن القيم يتي أرويته فمن ذا الله صلى الله عليه وسلم عليها ولكن لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح wannan bai inganta ba inji ibn al-qayyim ina ga kamar lissafin da ne wancan ba ibn al-qayyim ko ko akwai shi a ciki babu shi a ciki abu hatim al-imam at-tahawi al-imam at-tirmidhi al-imam al da cikin wanda suke cewa duka hadisan sallama ne kakab ba su da inganci al-imamu daruqutni ibnu abdulbar bar al-imamu al al-imamu nawawi al-imamu al-baji al-imamu al-uqayni to babu ibnu al-qayyim a ciki to ashe ibnu al-qayyim inda za a ci gaba da bincike kenan ya kake gani za a kawo dozin biyu uku kenan to shi ibnu al-qayyim yake cewa wannan hadisan da wace manzo Allah ya sallama ne tak lam yathbut anhu dhalika min wajhin sahih wannan bai inganta ba ta hanyoyi wanda suke ingantattu ko kadan wa ajwadu ma fi hadithu aisha aha hadithin da yafi dama dama shine hadithin aisha radiyallahu anha nau kana sallimu taslima assalamu alaikum yarfa'u biha sautahu hatta yuqidana Hasi ya farkar da su okay a masallaci kenan aisha masallaci take kwanciya ko sarkin fiƙi kagan ka ce haka ma gaba ɗaya ma fiƙi ma ba ka da shi ma ka duba dai sosai ok aisha radiyallahu anha a masallaci take kwanciya kuma ana sallah ta farilla ita kuma tana kwance masha Allah ka zama da ita ma ka salalliya ke gaba ɗaya ma point ma shi babu ma gaba ɗaya to shi ma ɗin ibn qayyim ya ce wa huwa hadithun ma'lum shi ma kanshi hadithin yana da illa wa huwa fi sunani karka ce bai san hadisi ya san hadithin yana cin sunan lakinnahu kana fi qiyamil layli wannan duka abin da ake yana cikin qiyamul layli ne a cikin sallan dare to kaga shikenan ka zo za kai yi sallan dare ko irin tahajjudin nan a imma sai su dinga tattaba me sallama daya wallazina rawu anhu taslimataini kamar da suka ce manzo Allah ya sallama biyu rawaw ma shahaduhu fil fardi wan nafli su sun ga abinda annabi sallallahu alaihi yake cin farilla da kuma sallar nafila gaba daya ala anna haditha aisha laysa sarihan fil iktisari ala taslimati wahida kuma har yanzu ma hadithin aisha baya nuna cewa ya takaita akan sallama daya domin tana bacci ne kuma ta ce sai ya sallama har sai ya tayar da su to mutumin da yake bacci kuma bai san ma ko yana yau an ƙara ɗayan bai to ga duka point din ma shi babu ba to shine ma da yake cewa bal akhbarat annahu kana yusallimu taslimatan wahida yuqiduhum biha wa lam tanfi al-ukhra ita bata kore ɗaya sallama ba yi bal sakatat anha ta yi shiru dai ta ce yana sallama ɗaya har ya tayar da su to shin baya yin ɗayan ko yaya ita dai bata faɗa ba walaysa sukutuha anha muqaddiman ala riwayati man hafizaha to kuma shirun Aisha ita kadai ba za a gabatar da shi akan wayannan taron sahabbai ba sarkin yawa ya fi sarkin karfi duka wannan sahabbai dai kaga bi izinin layi ta'ala aisha ta kadai bara ta ture su ba kuma gashi a cikin gida ne su kuma a cikin sallan farilla wa hum aktharu adadan kuma gashi sun fi ta yawa wa ahadithuhum asahhu kuma hadithansu sun fi inganci aw kathirun min ahadithihim ko kuma mafi yawancin hadisan wancan sahabbai goma sha biyar din nan sahihun hadithai ne masu inganci wal baqi hisanun sauran kuma hadisi ne hasan hasan hasan hasan don haka ji wani ya ce wai hadisan sallama bi ma wai masu rauni ne ko hadisan duka dora hannun dama kan hagu wai kakab wai kakab masu rauni ne to waye ba a fasu waye ba a fa iyakaci a ce yayi shi din da yake magana na yayi kofi ne daga wani littafi kuma yazo a ga mai littafin da yayi kofi din wallahi haka ne a ah? za ka samu littafi saduluk da kabaru to a ciki ne mafi yawanci shi mai littafin yana ta asubanci ga malikiya sai ce duk hadithan ba su da inganci ya zo ta tawili tawili tawili to amma mai ta hakikin littafi ce ina ba kai saba wallahi hadithin ga yanda yake malam wani ya ce sahihi ne malam wani to ana baka labari ne a gurgunce domin haka ne ai sai a ɗauko littafin gaba ɗayan shi sai a karanta maka abin da aka rubuta a sama da kuma abin da aka rubuta a ƙasa wannan shine adalci amma yanzu zo in karanta maka abin da yake sama kawai ta hakikin na ƙasan bari ai kaga akwai me akwai isbu ana akwai cugi Allah ya hada mu cugi qala abu umar ibn abd albar shi wannan yana da wani littafi kenan imma tamhid yana da kuma al وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس إلا أنها معلولة babban malamin malikiya ya wace wala yusahihu alul ilmi bil hadith wanda suka san hadisi ba sa inganta irin wannan hadithi thumma zakara illata hadith sa'ad ibn anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu fi salati taslima wahida ibnu abdul bar sai ambata illan hadithin sa'ad ibn abi waqas qala wa hadha wahmun wa ghalaq wannan wahami ne da kuskure wa innamal hadithu asalin hadithin sa'ad ibn abi waqas injuwa kenan ibnu abdul bar kana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi yana sallama dama da hagu ثم سار hadith. min طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد ابن سعد ابن عمر ابن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى كأني أنظر إلى hasken kuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gefen dama da gefen hagu qala zuhri ma samina hadha min rasulillah sallallahu alaihi wasallam imam zuhri yace shi dai gaskiya bai ji wannan ba to kaga rashin jin shi ba hujja ba ne. wani sun ji da yawa kuma sun haddace qala lahu isma'il ibn muhammad to yace shi bai ji wannan hadisin wai annabi ya yi sallama biyu ba to isma'il ibn muhammad yace kada hadithu rasul sallallahu alaihi Kad sami sami'tuhu ni kuma naji qala la yau ke sai ka mana irin wancan kisan kenan qala a kulla haditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad samitahu kai ka ce baka ji wannan ba a kulla a kulla haditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kad samitahu to duk hadithan manzon Allah ka ji ne qala la sai ce a ba duka qala fa nisfu to ka ji rabin hadithan manzon Allah ka ji su qala la sai ce a rabin ma gaskiya dai bai kai ba to sai ce faj'al hadha min an-nisfi to wannan din da baka ce baka ji baka sashi a can wanda baka ji din ba ga wasu da yawa sun ji kuma kai ka ce baka ji ba alladhi lam tasma qala wa amma hadith wannan ya nakalto maka daga gurin ibnu abdul barke kuma shi ma dan malikiya ne kuma ana ma ogan ogan malikiya raddi to don kenan kaga hadisan manzo Allah suna gaba da kowa ko to sai yake cewa hadithin Aisha radiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimatan wahida falam yarfa'ahu ahadun illa Zuhair bin Muhammad wahdahu mutum ɗaya ne kawai shi ne wa zuhair ibn muhammad shi kadai ce hadithin direct ne gurin annabi sallallahu an hisham bin uru an abihi an aisha rawahu anhu amr ibn abi salama wa ghairihi wa zuhair ibn muhammad da'if to shi wanda ya kawo hadithin shi ma da'ifi inda aljami gurin duk malaman hadith kuma kathirul khata yana da yawan kurakurai a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to la yuhtajju bihi shi zuhair ibn muhammad ba a kafa hujja da shi wa zukira li yahya ibn ma'in hadha babban malamin hadisi yahya ibn ma'in an gaya mai wannan hadisi fa qala hadithu umar ibn abi salama wa zuhair da'ifan la hujjata fihima ai duka hadisan masu rauni ne ba a kafa hujja da su kaga yanzu mun sake samun karin wani malami daga cikin malamai ke yahya ibn ma'in kuma ka bincika a gurin malaman hadisi waye shi waye yahya ibn ma'in qala wa amma hadithu anas to shi hadithin anas kuma falam ya'ti illa min tariqi ayyub as-sakhtiyani an anas wa lam yasma ayyub an anas shi hadithin anas ya zo ta hanyar ayyub ibn abi tamim as-sakhtiyani daga anas to shi kuma ayyub bai ji hadisi da gurin anas ba kaga hadithin ya zama me munqati walam yasma ayyub an anas indahum shay'an bai ji komai ba to tunda bai ji komai ba hadisin ya zama yana da illa kenan suna ce mai munqati qala wa qad ruya mursalan anil hasani kuma an rawaito mursal daga al-hasan al-basri daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ababakar wa umar radiyallahu anhuma kanu yusallimuna taslima to al-hasan kuma shi tabi'i ne sai ce manzan Allah da abubakar da umar kuma bai haɗu da manzan Allah ba ya zama mai kenan mursal to shi ne ke cewa kanu na taslima wa laysa ma'al na bin taslima to a takaitan takaitawa dai su wanda suke cewa yi sallama ɗayan nan ijuwa kenan maganan ke na kaltowa ibnu abdulbar ba su da wani dalili takamaimai gairu amali ahli madina ya ce a ah, garin madina haka su malamai suka taso to tun da haka suka taso suka samu kamar su imamu malik imamu zuri to sun ga suwaye kenan suna sallama daya logically za a bi da kai tun da su tabi'ai ne to yanzu suna sallama daya to su a gurin suwa suka gani yau a gurin sahabbai to su kuma sahabbai a gurin wa suka gani to sai ce to ka tabbatar min sun gani a gurin manzo Allah tabbatar mu ba ka yi tafiyar da wannan logically ba sai ka tabbatar sai ka kawo hadithan da su sahabban suke sallama daya kuma har yanzu suka tabbatar maka manzan Allah shi ma daya yake yi an gane wannan don wani zai zai buga hankalin ka ce to kaga ko kaga ko su sahabban nan tabi'an nan kaga masu tsoron Allah ne to su sun yi rayuwa da su waye jama'a kuma da amsa da sahabbai to sannan kuma sai a je sama sai a je sama wannan ba dalili bane ya alhaj yace qala wa huwa amalun qad tawarathahu kabiran an kabir to wannan kuma ai za ce ma tun dade da dadewa iyaye da kakanni su su imam malik rahimahullahu ta'ala da su imam ibn shihab kaga sun yi ruwaya da gurin tabi'ai su kuma tabi'ai haka suka samu da gurin wa mithluhu la yasihhu al-ihtijaj bihi to shi dan malikiya ne ba kuma yake yake rushe irin wannan hukum. sai ai irin wannan baraka ka ba mata da hujja da shi ba ya sheikh akramaka Allah wa anaka Allah li'annahu la yakhfa liku wuqu'ihi fi kulli yawmin miraran domin irin wannan aikin a ce manzon Allah ya kuma ba yau ba ba gobe ba ba jibi ba ba yau ba ba wannan sati ba ba sati na biyu ba wata ɗaya ba shekaru da yawa kuma a ce sahabbai duka ba sa ganin wannan da wannan ibnul kai mai nakalto mutum goma sha biyar su suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallama nawa don da daddayin yake kaga wallahi tallahi sai sun nakalto wannan duk abinda manzo Allah ya sai sun nakalto daidai da kakin manzo Allah ma nakalto gurin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna ya fitsari ibnu Umar ya nakalto wankan manzo Allah nakalto to sai sallaman da yake kullun da kullun kullun da kullun kuma sai ya ce shine ba a gane inda manzo Allah ke kaga ba daidai bane to shine ce la yaqfa quhi fi kulli yawmin miraran bara ce manzon Allah yana ta yin wannan sallama bibbiu ko yana sallama ɗaya sannan kuma sahabbai su yi shiru akan haka kuma sai su yi a manzon Allah bibbiu yake yi to kage daga nan ma zaka gane cewa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa hadhihi tariqatun khalafahum fiha fuqaha duk malaman duniya sun saba mutanen Madina kan an gane duk malaman duniya sun saba wa mutanen madina ce ku da me hujjan ku amalu ahlil madina to kuma sauran malamai su ba sa ganin ma hujja ne kakab to don na kaga matsalan duka dai mai sauki ce wasawabu ma'ahum wa sunan thabita ar rasulillah sallallahu alaihi wasallam su fuka hadin nan kuma suna da me sunnoni tabbatattu sun sahih bukhari sahih muslim sunan abi dawud tirmidhi da sa'i duka da gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tudfa wala la bi amali ahli almadina kuma kana yin wannan wallahi an kube maka imani wama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al min amri wa man ya'si Allah wa rasuluhu faqad dalla dalalan mubina yace ai ko kadan baraka ce hadizan nan masu karfi karfi sosai to a ce wai aikin mutanen Madina zo ya buge aikin manzon Allah kai kaga haka yayin kuwa ba zai taba yiwa ba la tudfa wa la turaddu bi amali ahli madina ka'inan ma kana ko duk koma waye duk koma waye a garin madina cewa aikin shi yazo ya bige aikin manzo Allah ina bai isa ba وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في salati أمورا to ai sarakuna a garin Madina ma sun farar da wannan salamar ayi istamarra alaiha Amal. kuma an ci gaba da wannan aikin walam yaltafit ila istimrarihi kuma ba lura da irin wannan aikin ba kama a ce me kiran sallan juma'a guda biyu a lokacin manzan Allah kakar ba a kiran sallan juma'a ba ɗaya ne ake a lokacin abubakar ma ɗaya ne ake to amma a madina an mayar da shi kuma biyu to yanzu sai ka zo ka ture aikin manzan Allah da aikin abubakar da umar da usman ma a usman shi ne mayar da shi guda biyu amma guda biyun kuma ba a na. ba a masallaci ba a can zaura to ga can kuma sai aka mayar da shi cikin masallaci to da ali ibn abi talib ya zo shi kuma sai tsallake usman sai koma gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar wa amalu ahli almadina alladhi yahtaju bihi ma kana fi zaman alkhulafa'i ar-rashidin in ma za a kafa hujja sai a kafa hujja da ne abin da ya zama a lokacin kulafa'ur rashidi ba lokacin da ya zo can baya baya baya ba wa amma amaluhum amaluhum ba'da mautihim wa ba'da qiradi asri man biha min as-sahaba fala farqa bainahu wa bain amali ghayrihi amma bayan lokacin sahabbai ya kare to sannan kuma sai aka ce an yi wani aiki daban to wannan aikin nasu ba shi da bambanci da irin aiki na wannan lokacin kamar yanzu ne ka ce ai a makka ko a madina ana kaza sai ce to kawo min nasi a qur'ani ko hadisi akan Allah ya ce mi kwaikwayo da mutanen Madina na yanzu za ka samu ba za ka taba samu ba to shine ce bayan sahabbai dai sun wuce to duk aikin da za a yi ba bambanci da aikin wani lokaci daban fala farqa bainahu baina amali ghairihim sai ce was sunna amma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tahkumu bainan nas wannan yana cika maka da maganan wa ibnu abdul bar was sunna tahkumu bainan nas ita sunna ita ce take hukunci tsakankanin mutane tunda haka Allah ya faɗa yi fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum kaga in ba baka kawo jayayyan zuwa ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ba alaman kuma har yanzu mutum imanin ina yake babu la amala ahadin ba'da rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana lura da sunna ne ba aikin wani ba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ihi da kuma khulafa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai malai ce wa billahi tawfiq al-khatima razaqana Allah husnaha bi fi sifati an-nabi fi sifati salati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi ikhtisar wa fi fawaid muhimma tarji'u lis-salati fa aqulu billahi tawfiq wa huwa al-hadi bi mannihi ila sawa'i at-tariq amma sifatu salatihi sallallahu alaihi wasallam min al-ihrami ila as-salami shehi yana ce maka siffan sallan manzan Allah tun daga kabbara har zuwa sallama kai kuma kana cewa ai kwaikwayo da fikiru fikihu is a shame to you kuskure ne wannan babba kuma shi shehi dan dan ana ce ahlu sunna ne ba na ce a dan dariƙan tijjaniya to me yasa ya dage akan siffan sallan manzan Allah ha irin wannan littafin yana mana yaki sosai duka both side ko ta wani bangare sun na zo na tsaya tsakiya eh na nan gefe na zan mai naushi mai karfi na nan shi ma mai gware bubbuge shi da mai da na so shi zai muku aiki sosai littafin nan in dai har shehi zai dinga faɗin wannan kuma yana dagiya sunnan manzo Allah sunnan manzo Allah ka ji maganar da yake faɗa na Ibnu Abdul Bar wa sunnatu tahkumu bainan nas la amala ahadin ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khulafai bayan manzan Allah da khulafa to ba wani wanda zaka ce kuma ga abin da ya yi kuma a dauka babu to kaga la shakka irin wannan zafin ina da bukatar lalle kamar irin wannan lokaci don naka dinga ganin hoton shehi masha Allah a cikin garin Jos yaya kaga shehi yana da karamomi a sheko kuma yana da ruko da sunnan manzon Allah don kace yana da karamomi eh la shakka waliye suna da karamomi wa athbitan lil awliyal karama wa man nafaha in bidan kalama ahlus sunna suna tabbatar da karamomin waliyai in mutum waliyi ne yana da karamomi tabbas Dama su mu'tazila su ne suke cewa waliyai ba su da karama to in shehi yana da karama kuma kaga yana wasiya da me bin sunnan manzo Allah yana cin karamomin shi ma babba babba yana mana wasiya da me ruko da sunnan manzo Allah kaga sai mu yi ruko da wannan karama ta shehi da yake umarni da ruko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan dan karatun kaga ya dan ja kadan amma akan me mun zo mun yi nutsa ne saboda muhimmancin at-taslimatu thaniya wa thalitha lil ma'mum to in muka zo sai mu ji point din da suke kawowa dangane da sallama din sallama biyu menene menene da kuma salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to ai mana ayi kokari a duba mana wannan ruwayan da yace a number na 11 ke amma zaka bada shi kafin lokacin karatu ke a da yake cewa wajen salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza tashahhada ahadukum fi salati falyaqul Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wannan kakab bai zuwa riwaya ba kakas ala sayyidina mu amma a duba mana mustadrak na hakim da kuma sunan al-kubra na Imam al-Bayhaqi a insha Allah in bai ba aiki ya mun yawa lodi lodi sosai ba a ranar zan zo maka da mustadrak din kuma zan zo maka da sunan lukubara sai mu duba yaya su suka kawo a ci kuma in gai baka da littafin ka shiga barauza kawai riwayan hakim da menene wajen salati za ta shahada a duk fi salati falyakun ko a waya za ta baka amma wannan irin salatin sai a duba ne da kuma fadin shi kama sallaita wa barakta wa tarhamta to kaga irin wannan wa tarhamta sannan zo mana da masalikud dalala shi ma ya tambihi akan wannan amma shi ya yi tambihi akan warhan muhammadan addu'a ce mai kyau amma kuma yaya take a ruwaya ce ba ta da asali to irin wannan din duka duk ba sai a taimaka ya kasance karatun ya yi sauki sauki ke yana sai mu zo mu tsaya wajen sujjada kenan insha ba sannan sai mu dora kuma akan sutura na dauka karatun zai kai an nazo maka da wani littafi a kamun sutura hmm, fi makka wa gairi a wa hukumul bai ne yadayil musulmi al-sheikh man muhammad bin rizq ibn tarhoni shi ne wanda yawan littafin da kawai suke karɓa suke ta mana surutu da su annabi sallallahu alaihi wasallam ka annaka tarahu to wanda yawan nan din shi yawancin wancan to kaga maganar tara ba littafi ne sukutin dan karbe da zaka sa ko dan katako littafi ne mai zaman kanshi to kaga shi kamar abin da mai su karatu duka masu yawa yawa Allah mai gima daukaka ya fahimtar da mu sunnar manzon Allah ya datar da mu akan aiki da ita subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh